죽어 죽어 bismillah ga wajen zama bako na babu abin da ban sani ba ka samu wata mace ka aura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Haba Siddiqa. sai ki ringa canza wayoyi kina buga min lamba haka mm. kaga ka yi haƙuri ni kawai kiran ka na yi in jiya ya kake kuma sannan in ji ka sannan in ji ya kanwata ta alaikum. ka shiga uku matsoraci eh, na ka kashe wayan kuma kana ji na jinki koyayyen al'amari yau shekara na ɗaya kenan ina ga da aure ko batun wata ban fara yi ba sai da na fara ma'amala da kai kuma kai kanka ka san cewa kai ne mutum na farko da ka fara min ciki a duniya ran da na fara mu'amala da kai a satin na samu ciki kuma ni ko kula mijina ban yi ba don haka ina son ka saka a cikin ranka cewa zan haihu zan haifi da abin da aka samu ga kamfani na rubuta ko mace ko namiji na mallaka masa wannan kamfanin oyayyen al'amari wai me faru ba komai ya zaki ce ba komai ba abin da ya faru baka ji komai a ranka ba baka ji kishi ba kin san ni waye salisu tsakaniya da kai sai dai anti saboda rainin hankali da wayo oyayyen al'amari ina ka je ne wallahi wani uzuri ne da gaggawa wasu sabogi sun fi muhimmancin zaman ka ofis ka aiki wannan din ma ai mai muhimmanci da shi sai ka rahoto sakamakon kyakkyawa kyakkyawa sakamakon mummuna mummuna kai dai kawai aikata alkhairi ina so yau ka san cewa alhaji ba ɗanka bane ba idan na so dan dan uwana wani abu ne laifi ne aibu ne boyayyen al'amari ina so ka sanar da ni cewa ko kana zargin ciwon cikin shi ne na kama kashi cikin gidan nan shi ba shege ba shi ba mai uba ba kada ki sake ki sheganta mun da amma mai kakanni ne to ai kai ka riga ka sheganta ɗanka Hikima Multimedia ke warware muku daurin da baibai don fahimtar da ku boyayyen al'amari. Me ya kaka gidana? Ba ki da wata kwakwara hujja da za ki je ki gaya musu wanda za su gamsu da ke. Kin sani? Na sani. Dala yi min shiru munafuka. Hajiya wani abu aka yi ne. Sai ki dinga min laba kina min munafunci? Na gane inda kika nufa. Ni fa a cikin lamarin nan ban ga abin kuka a ciki ba. Boyayyen al'amari. Ina za ki kuma? ɓoyayyen al'amari idan shaidan ya yi kururuwa yan abiyar yi ma a sha kiɗa ke afkawa sahun fari kafan zo ne bi babu kina rufin kenan zaki ki rungumi kaddara a inda wannan ne an riga an gama da wajen amma mutum ki san wata ɗin soyayya da ƙanin sa a to sai dai in yanzu ki zaki gaya masa oh ni me nawa a ciki kwarai koyayyen al'amari to ki yayi ne idan kina so ki zauna lafiya a cikin gidan nan wawa Wannan labari Fauziya D. Suleiman Ɗaukan nauyi Sani ɗaki Koch Shiryawa Alhaji Sheshi Ba da umarni Alugum Zak Boyayyen al'amari